salsabila ta ce tana kallo na ce ni dai ku zama shaida da alkawarin da papa ya yi mu sai ko papa ya ce faɗi na yi alkawarin ko menene na kalle su duka sai ko ya ya zabga min harara da sun koyar da kai papa ya sake cewa na ce faɗi ko ma menene kuɗi ne akwai idan akan ki ne ba na ƙyashin kashe ko nawa ne tunda don ke nake fita nema. ma Mami ta ce haka ne kuma zahiri to ke faɗi miji ya miki alkawarin. Shi kuma ɗan momi sai kallo na yake yi yana wani irin murmushin da shi kaɗai ya sani. Na ce dama ni yi salisu nake son a aura mu. To na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kina hauka ne salsabila maƙiyan nawa? In ji papa. Ya miƙe tsaye jikinsa har rawa yake yi saboda ɓacin rai. kowa a ɗakin ya yi shiru ni kuma na sa kuka Papa ya ce, Ashe za ki yi na jini yau salsabila, in dai akan tsinannen yaron da ya kusa ya kashe ki ne. Saboda kin yi hauka shi ne za ki buɗe baki ki ce shi kike so ki aura kamar na shagiyar wake? Na ce, kai haƙuri, wallahi zan iya rasa raina idan ban aure shi ba, ka taimake ni papa zan mutu. Yayo kaina zai da ka kaka binta ta ce baka isa ka taɓa ta ba sharif ka yi alkawari kuma dole ka cika ya ce ina bata isa ba ba a haife ta ba sai dai ki mutu da ɗan banzan nan ya kashe ki da hannunsa to ba zai yiwu ba ina ammi daɗi ya kama ta ta ce allah na gode maka sharifa zo mu je ki ɗan huta ita dai momi sharifa jikinta ya mutu saboda ɗanta ya taso ta su zo ne a kan shi yana so na gashe ni kuma da wanda nake so ta ce ke yanzu kin makanki dabara kenan kin manta abun da ya faru ne tsakanin tsakaninku salsabila me za ki yi da yaron nan mara tausayi da imani sumar da ke yayi yana neman ranki ba don mai gadi ba to da sai dai ki mutu me za ki ci da shi ga ɗan uwanki ya ɗauko ni zuwa nan ya ce ke yake so yanzu za ki kawo wani zance kuma mara kan gado Kakabinta ta ce a a ba za a yi mata auren da bata so ba tunda ta faɗi wanda take so a bata momi sharifa ta ce babu mantari yaron nan fa ya ce yana son kuma na ga sai Kakabinta ta ce to ba ga shiga ita ba hmm? ya nemi soyayyar ta mana wa zai hana shi in dai tana son sa auren dole ne dai ba za a yi mata ba yaya kabiru ya ja hannunsa suka fita ni kuma na shiga ɗaki na ci gaba da kuka nan fa aka yi ta muhawara a kaina amma dai ko ƙalaba ta ce ba rana haka na kwana da zazzabi dole aka kai na asibiti likitan ya ce ciwonta ne yake neman tashi ku gaggauta ba ta abin da take so mana ku lallashe ta ta faɗa muku abin da take so sai papa ya fusata ya ce abin da take so ba za ta iya rasa ran nata a hakan ba likitan bai fahimta ba amma papa ya ki fahimtar da shi kwana biyu muka dawo gida bana ci bare sha kullum kuka dan gidan momi yayi yayi na saurare shi ko da na minti ɗaya ne na ƙi haka momi sharifa za ta zaunar da ni ta lallaɓe ni akan na amince da ɗan uwana sai ma sa ta a gaba da nake yi da ihun ta taimake ni ta sa baki a bani wanda nake so ta ce shi ɗin yana son ki ne salsabila na ce a'a ni dai ko baya so na ku bani shi zan iya zama da shi ban damu da ya so ni ba ta ce kina hauka ne zaki ce haka baki san wulakanci zaki sha ba a gidan mijin da bai son ki da ƙaunaki zaki rufe idon ki ki zaɓi makashinki saboda Allah salsabila kin san fadar rigimar da ya faru na ce ni dai na ce ko baya so na ina son shi a haka ku taimake ni zuciyata za ta buga ita ma ran tai ɓaci ta ce to sai dai ta buga kuwa in dai sai kin aure shi muna haka yaya kabiru ya shigo ya ce mami kuma dai na ɓata bakin ku a banza aurensa ne ba za ki ba sai dai zuciyar ta ki ta buga na saki ihu zai buge ni ta hana ta ce lallaba ta za mu yi ba duka ba kabiru ni ko ba ta zaɓi yaron nan ba ta haƙura da zuriyar tare ba alheri ba ne mutanen da ke neman ranka ai abin gudu ne a gare ka ko ba haka ba kabiru ya ce kwarai kuwa momi aka yi ta nuna min illar abin da na zaɓa amma ina ko a na. to ta ɗan bani ruwan lipton na sha daga wannan ban sake cin komai ba Papa ya ɗau zafi sosai wanda tun da nake da shi ko harara bai taɓa shiga tsakanin mu duka amma gashi har yana neman duka na. mummy sharifa ta ce wa papa rarrashi ya kamata a yi mata shi kuma ya duku rarrashi amma kamar zuga ne yake yi ba na iya komai sai kuka ya kabiru ya ce sai dai na mutu saboda wanda nake yi domin shi bai san ina yi ba ko ya sani ma ba abin da zai yi da ni saboda a gabansu ya ce ya tsane ni da ya aure ni gari ya zauna ba aure ni kuma da shan hankali zan ce ina son shi sai zuga fafa yake yi yana ƙara tunatar da fafa irin tsanar da ya yi salisu yi min gashi har gida ya biyo ni don ya kashe ni fafa ya ƙara hawa amma ko a jikinta harkokinta kawai take yi cikin kwanciyar hankali Mami sharifa ta koma tun da ta ga abin ya fi ƙarfinta idan ta zo rarrashi na ihu nake sa mata shi yasa ta ce a ni da addu'a kawai ƙarshe dai Papa tashi ya yi a wannan unguwar ya koma sabon gidansa da yake komawa shekaru uku da suka wuce. Wai ya kashe kuɗi sosai ba zai iya tarewa ciki ba saboda za mu wulaƙanta masa don mu ba mu san zafin kuɗi ba sai da shi zai. To yanzu dai sanadina an koma. Ɗaki takwas ne, gida ne na miliyoyin kuɗi. Ya gyara min ɗaki, ya kashe min kuɗi kamar wata amarya, ya sai min mota, shi bai sai kansa ba. ya buɗe min account ya zuba min kuɗaɗe tare da waya mai zafi wai shine dai abinda namiji zai mun ko idan na je gidan shi kicin ɗina daban ba abin babu amma duk a banza sai ma komawa ɗakin binta da na yi na tare Papa ya rasa gane kaina har ma ya shiga yi. Yaya Kabiru ya fara aiki to ranar wata juma'a na yi wanka na ɗauki makullin ɗin sabuwar mota ta da fafu ya saya mun na fita ba wanda ya sani na je unguwar da muka taso na yi fakin ɗin motar nesa da gidan su fa'iza amma ban sauke glass ɗin ba na zubawa gidan nasu ido ko zanga abin da nake nema na kai kamar mintuna talatin sai na ga an buɗe gate motar da na fasa gilas ɗinta ce ta fito amma kamar wani abu bai sami motar ba ina ganin ya sake glass din ne abin da ya daga min hankali shine ganinsa da wata budurwa a gaban motar suna ta dariya sai kuma fa'iza a bayan mota sun ci kwalliya abinsu suka wuce ni ba su lura da ni ba ban san hawaye na bi na ba sai da na ji kiran waya na dubi wayar da ke cinya ta ta jiƙe da ruwan idona papa ne ke kira na na fashe da kuka na ce papa ashe ba ka ƙaunata ban sani ba tun da ka hana ni abin da nake so sai na ɗaga wayar na ce cikin kuka don allah papa ka taimaki ta ka aura min yaya salisu ya ce kina ina ne yanzu na dawo ban ga mota ki ba na ce na gan shi da wata mota papa na kashe wayar na ci gaba da kuka na wata zuciya ta ce ki bi su mana ki ga ina za su da sauri na tada motar na bi su a guje kasuwa suka nufa duk inda suka shiga ina biye da su wani shago ya shiga suka yi sayayya fituwa da suka yi ne da manyan akwatuna ya sani fitowa daga ɓuyar da nake musu amma ba su ganni ba hankalinsu ya wajen sa kaya a buɗin motar yaya kafafuna suka sandare na duba wayata na lalubu lamba fa'iza na kira da sauri ta kalli ya salisu ko ya ga wacce ta kira ta ta lura ba ita yake kallo ba hankalinsa na kan budurwarsa sai murmushi suke wa juna ta daga bayan ta ja gefe ta ce sansabila lafiya ke da aka ce ko da wasa kar wani ya nemi wani a tsakanin mu an mana iyaka bana so ki jawo min matsala a wajen yaya salisu fa kuma yanzu muna tare ne da shi na daure saboda kirjina kamar zai buɗe haka na ji na ce kina ina ne ta ce baki da lafiya ne na sake cewa kina ina ne yanzu ta ce muna kasuwa ne ni da wadda yaya zai aura da shi yayan muna haɗa kayan lefe A yi ban karasa jin bayanin ta ba na sulale a wajen farkawa na yi na ganna a gadon asibiti na yi ɗan tari da papa sai rigirage suke zuwa kaina Babban tari shine ya ce ku bata ruwa maryama ta bani ruwa papa na yi min sannu riƙe hannun babban tari na yi zan yi magana papa ya zuba min wata uwar harara da fashe da kuka Babban tari ya ce menene ina ke miki ciwo kirjin ne har yanzu ko kai ne e bari kira likita ya tafi da sauri kiran likita Papa ya ce ba ki da hankali za ki gaya masa zancen ki na banza da wofi na gaya miki ba za ki haɗa mana zuriya da su ba miji ne ki kwantar da hankalinki na samo miki idan ma ba ki son dan wajen sharifa akwai wanda ya fi shi komai na rayuwa za ki ji daɗi sosai zai kula da ki bayan raina kamar ruwan barkono fafa ke zuba min a zuciya na kau da kai na gefe ya yi ta maganganunsa har baba mantari ya dawo tare da likita cikin ɗaura fuska likita ya ce da babu mantari ba ni da wani abu da zan iya mata ko magani na bata sai dai ya lafar da ciwo amma baya magance shi shi mahaifin na ta ai ya san matsalarta tun da ba zai iya magance mata ba kar a kuma kawo min ita nan sai dai ya kai ta wani asibiti Baba Mantari ya kalli Papa cikin tashin hankali ya ce, Sharif, me yarinyar nan take bukata kana raye kuma kana da rufin asiri baka yi mata ba. Ya kalle ni ya ce, Salsabila me kike so? Na kalli Papa sai girgiza mun kai alama kan na faɗa. Na juya na kalli Ammi, ita ma kau da kanta kawai ta yi. Sai Baba Mantari ya ce, Faɗa min ko menene zan miki, dai na kallon su, karki ji tsoro. zan yi magana ya yi kabiru ya buɗe kofa ya shigo bayan ya gaida kowa ya matso kusa da ni ya ce sannu ya jikin naki na ce ba sauƙi. ya ce subhanallah wani irin ba sauki ko da yake ba za ki ji sauƙinsa ba saboda kin sa a ranki to sai dai ki mutu in dai tas ya ji a fuska papa kenan ya ce sai dai kai ka mutu ba dai ita ba baba mantar ya ce a'a sharif lafiyarka me maka daga zuwansa papa cikin huci ya ce kai baka ji abin da ya faɗa ba ne a kodiyoshi ba shi da wani zance sai dai ta mutu baba mantar ya ce kai haƙuri e, kai kuma kabiru yar uwarka ce duk da mutuwa dole ce amma ka daina faɗa wa yar uwarka haka kaji ya ce to papa kai haƙuri amma ta fice cikin takaici ta ce har yaushe za ta daina ganin bacin rai a wannan zuri'a ta ta kowa son kai na ce wallahi ya salisu nake so baban mun tari Papa ya jiwo zai kwada min mari baban mun tari ya rike shi cikin murmushi ya ce a'a sharif wannan ai abin farin ciki ne a gare mu ni dama gaban nan ta ishe ni wallahi ba yadda zan yi ne shi yasa kai Allah ya miki albarka shi ke nan gaba ta ƙare dama abin da ke damun ta kenan sharif kabbatar ran tana neman tafiya akan sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haba sharif yaya kabiru ya fice shi ma cikin bacin rai Papa dafa kai yayi ya kalle ni cikin bacin rai yace kamar yadda na gaya miki ba za ki aure yaron nan ba yaron da ke neman rayuwarki gidan da suka tsane ki ba su ki. kike neman kai kanki ga halaka baba mantari ya ce subhanallahi wace irin halaka kuma sharif Waye ya tsane ta a gidana ka gaya min in ci masa mutunci a idon kama ba a bayan ka ba Bafa ya daga masa hannu ya ce kar ka rena min hankali mantari ba idon ka yanka ke neman halaka min ita ba sau nawa ɗanka ke tare ta yadda ka wai me na tare muku ne don Allah mun tari wace irin ƙiyayya ce kuke wa yata eh me kuke so don allah ku kyale min iyali mun tare na ce ba na son zumuncin ba na son amincin ko a hanya ka nuna kamar baka sanni ba Baba Mantari ya girgiza kai ya ce, Wai me yasa sharif da iliminka da hankalinka da komai kake irin wannan maganar saboda Allah, wake shiga faɗan yara. Ba can haka duk lokacin da rigima ta faru wallahi bana musu ta daɗi. Sharif yara ne, ka haife su amma baka haifi su ba. kai ma ka san ni tun ina karami ba na son tashin hankali ko kaɗai bare yanzu da girma ya kama ni har abada ba zan daina zumunci da kai ba sai dai kai ka ki amma kuma ba zan daina banka ba ko da za ka take ni da mota sharif kuma ni alhamdulillahi yarinyar nan sai dai in ce allah ya mata albarka kawai na ji daɗi wallahi sharif allah ne kaɗai ya san daɗi da farin cikin da na ji da abin da yarinyar nan ta faɗa. ya matso kusa da papa ya dafa shi ya ce Allah kaɗai ya san irin abin da ya ɓoye a tsakaninmu kuma insha Allah zumunci yanzu muka fara na ji daɗi sannan ka yi haƙuri don Allah da 'ya'yanka wata rana sai labari fafa ya cire hannunsa aka faɗa sai waje bai damu ba ya dawo kusa da ni ya jawo kujera ya zauna cikin farin ciki ya kama hannuna ya riƙe cikin murmushi ya ce daga yau kamar kin sa misali salisu kin gama na yi miki alkawari in sha Allahu zan aura miki shi zan kuma yi miki komai kin ji na yi murmushi na ɓoye fuska da hijabi na sai kuma wata kunya ta lullube ni ya eh, yi yar dariya ce ki daina kunya ta ni babanki ne ba surukinki ba ki kwantar da hankalinki kin ga dukkin rami ni ban sani ba da tuntuna an yi an gama zan shawo kan babanki a hankali ke dai don allah ki kwantar da hankalinki ki cire komai a ranki aure kamar an ɗaura an gama kai ko gobe kiki so sai na ɗaura kin ji na sake daga kai cikin jin daɗi ya ce to bari in koma kasuwa kin san ina cikin aiki ne sai na ji kiran fa'iza har ina mata faɗa na ce ba na so idan ina aiki ana kira na ta ce abba salsabila ta faɗi ta suma kuma yaya ya yaƙi tsayawa to shine na bar abin da nake na garzayo na ce a ina kuka haɗu ta ce wai a kasuwa kuna cikin waya ta ji shiru sai kuma salatin jama'a da ya janyo hankalinta ta ga ana yayyafa miki ruwa ai na ci mutuncin yaron nan jiya na ce a ce yau ko bayan ran muni da sharifa ashe ba zai iya rike ku ba na yi masa tatas raina na ce har kwana na yake nan a nan sai ka tsamin tunani ya ce ki kwantar da hankalinki kin ji salsabila na ce to na gode abba ya ce gode wa allah ya shafa min kai ya aje da min kuɗi ya ce kin ga idan ba ki kiran ki ba ba za su sallame ki ba kuma ina so zuwa juma'a ko asabar za mu je da ke ki zaɓi abin da kike so tun daga kayan lefe kayan ɗaki da na kicin don haka ki murje kin jigo na buɗe ido na ce to shi kenan abba na gode ya shafa kaina ya fita